wacce take ta addini wanda manzo su sallama ya mana umarni mai masa irin wannan har ma ya ce bara mu imani ba sai shi manzo su sallama ya fi soyuwa a gare mu fiye da dukiyar mu da 'ya'yanmu da kowa da kowa to wannan soyayya ce ta ibada ba wai soyayya ba ce kawai ta wato ainihin tabi'a soyayya ta tabi'a ba za ta amfanar wa mutum ba idan yau manzo su sallama shi domin wato a sa abu talib wanda hatta shi ibrahim inyas ya faɗa a cikin wato littafinsa na tafsirinsa na firiya da tafsir ya tabbatar cewa bai mutu a musulmi ba kuma tabbas ya mutu a kafiri kuma duk wanda ya mutu a kafiri musan cewa akwai narko na azaba da wanda zai shiga wanda ma ba zai fita ba har abada to kaga wannan soyayyar bata amfani da shi ba domin soyayya ce yawa maza su sarrafa soyayya ta ɗabi'a to yan ɗariƙa ku ji Shehudan ku so suke su dora ku akan soyayya ta ɗabi'a wanda wannan ba za ta amfanar da ku da komai ba a ranar tashi alƙiyama soyayyar da kuma malaman sunna suke nuna muku shine soyayyar da lazuminta yana biyo baya ne da biyayya wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda hadisin da malam ya kawo wanda Imam Tirmidhi da wato wasu daga cikin masu ruwaito hadisai sun ruwaito wannan hadisin cewa man ahya sunnati faqad ahabbani duk wanda ya raya sunna ta to hakika ya so ni to kaga kenan soyayyar manzo Allah sallallahu tana cikin raya sunna kamar yadda shi manzo Allah din sallallahu alaihi wa ya faɗa za mu iya istinbatin wannan ko za mu iya kiyasi cikin falan Allah subhanahu wataala kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kenan idan kuna son Allah subhanahu wataala to ku bi manzon Allah da ma'anar in kuka bi manzon Allah kun bi Allah tunda man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya yi wa maza su salama da'a to Allah ya yi wa da'a to kamar Allah yana ce musu ne idan kuna so na to ku bi ni shine ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga kenan wannan akwai sharɗi akwai kuma jawabu sharɗin wanda idan ɗaya ya faɗi ɗayan ma ya faɗi idan har ba ku cika sharaɗin bin manzo Allah sallallahu ba to ƙarya kuke yi ba ku san Allah haka zalika idan ba ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba da ma'anar bi cikakke to a cikin soyayyar ku akwai na kasu idan kuma ku kuka cakuɗa abubuwan kuma da kafirci abubuwan da zai wato ainihin kore kuma daga addinin to magana na ba wani magani wanda ake ce masa Aminu Onda 17 da na bashi magani a maimakon ya karba an fahimtar da shi abin da bai sani ba an masa tambihi a maimakon ya karba kuma sai ya koma yana hauka yana ta zage-zage wato duk zage-zagen da kake yi so kake yi ka saukar da ni daga kan abin da na gaya ma ni ma na koma ina zagin ka sai kuma a rasa wa yake karatu tsakanin ni da kai wanda akwai kalmomi da kai ta amfani da su to wannan kalmomin duk ba zan mayamma ba amma dai zan ƙara komar da kai kan maudu zan ƙara komar da kai kan maudu eh, wannan shine abin da zan ma kuma gaskiya ma ka birge ni ka san yadda aka yi ka birge ni duk da hauka kai da ka zo amma sai ka nuna saƙona ya ji ai waɗansu jahilan kamar yaran prop ai nunawa suke ba su ji ba kaga kai kamata ya mu jinjina ma da haka nuna kaji kai da suka ji bugu suka ji bugu suka ƙwanƙwasa alkanawi tun a fejin babarsu suka ga alkanawi yana da tauri kawai sai suka yi mitin suka ce to a ce ma ba a san shi ba gaba ɗaya amma sun manta a ɗariƙan ma akwai masu hankali wanda ranar da jahilin prof ya ce bai san alkanawi ba ranar wani kuma ya fahimci suna ta sanadiyar karyar da yi wallahi ya kira na ya ce yanzu alkanawi a ce mutumin da zai yi min karya cikin duniya al'amarin duniya yi min karya a wajen irin wannan zan karɓi addini shi zai gaya min hanyar Allah ya ce mun san ka san mutumin nan kun sha haɗuwa da mutumin nan ya ce amma saboda karya ka fito duniya ka ce kai baka san shi ba to wallahi wannan shine sanadiyar fahimtar sunansa da haka kai na jinjina mama duk da zage-zage ka yi amma zan ƙara tattaro ka ummai da kai kan topic ɗin da na jahiltar da kai game da shi abu biyu ne ma magana a kai ba manta ba amma na ga na ɗaya kwata-kwata ma baka taɓa shi ba ko hanyar ma baka yi ba shi ne yadda ka lissafo ka ce tafsiri ya kasu kaso hudu ka ce akwai a tafsiru bil ma'asur ka ce shi ne al qur'ani bi sunna a ka ce shi ne al qur'ani bil kur'an afwan haka ka ce ka ce wannan shi ne at-tafsiru bil ma'thur wai tafsirul qur'ani bil qur'ani kace kashi ɗaya kenan sannan kace kashi na biyu kuma akwai tafsirul qur'ani bis sunna kace kashi na biyu kenan kace kashi na uku akwai tafsirul qur'ani bi aqwalis sahaba sai kace kuma kashi na hudu akwai tafsirul qur'an bin ra'ayi sannan ka ce akwai arra'ayul eh, mahmud akwai arra'ayul mazmum wanda jahilcin da kai anan shine idan an ce a tafsiru bil ma'asur guda ukun nan duk suna ciki guda ukun nan duk suna ciki tafsirul qur'ani bil qur'ani yana ciki shine na ɗaya تفسير القرآن بأحاديث الرسول كو بالسنة يناتك سنن تفسير القرآن بأقوال الصحابة يناتك duk wayannan in kaɗa su sunansa a tafsiru bil ma'asur kai tafsirul qur'ani bi aqwalit tabi'in mukhtalafun fihi wa'insu suna sa shi daga cikin a tafsiru bil da haka na ce ma wannan jahilci kai na ce ma wannan jahilci kai akwai wani bayanin ka bayan wannan da kake cewa wai kiyasi ma nassi ne kamar da irin wancan jahilin na gombe kai ma ka sa kiyasi daga cikin nassi wato duk sanda kuka yi magana rauninku da jahilcinku cikin ilimi bayyana yake kaga to wannan gyaran da nema na ga baka motsa ba kwata-kwata cewa ka ce ai tafsirul qur'ani bil qur'ani shine at tafsiru bil ma'thur sannan akwai wani shi ma ka sashi wanda duk gaba ɗaya ka tattare ka kakkasa su wannan yake nuna baka karanta ba kuma ka faɗi ka ƙara maimaitawa saboda idan mutum ya faɗi ya kuskure ana gane sabakon lisani ne amma ka faɗi kai ta maimaitawa ta nan ne kawai na fahimci cewa kai jahili ne baka sani ba sannan gyaran da nema na biyu wanda kamata ya yi ka tabbata cewa na biya ma karatu ka ce san manzan Allah daban bin manzan Allah daban haka ka ce sai ma ka zarge mu ka ce wai mu muna cewa san manzan Allah shine bin manzan Allah ka zarge mu ka ce kuma ba haka ba ne ƙarya muke yi to ka kamata yi da na biya ma wannan karatun kamata yi ka ji tsoron Allah ka ce eh abin da alkanawi ya faɗi na cewa bin manzan Allah shine san manzan Allah ya kuskurantar da ni ko ya jahiltar da ni ni da na ce san manzan Allah daban bin manzan Allah daban gaskiya ya faɗi alkanawi shi kenan kawai a wuce wajen amma da ka ji wuta maganin ya shige ka sai ka fito kana ta hauka ka haɗa da zagi da cin mutum ni kawai abin da na ce ma ciya ne ma jahili kuma na ka jahilcin naka na ce wannan kalmar ta cewa san manzan Allah daban bin manzan Allah daban na ce wallahi jahilci ne na ce duk duniya waye taɓa faɗin wannan maganar cikin malama ka kamata yi ka kawo amma kuma na ji ka tashi ba da amsa wai Allah ne ya ce san manzan Allah daban bin manzan Allah daban wanda zan danna ka wanda jahilci ka ƙara yi sannan kuma ka shiga ka maimaita abin da na maimaita ko abin da na karanto cikin kitabu shifa na alƙadi iyad ka maimaita kuma ka bayyana jahilcinka a wajen kuma wai kana da awanni ne wai ban fahimci karatun ba ba matsala zan sake biya ma eh, Allah ya lada zan ƙara biya ma e, ku bari zan sake biya masa ya za a yi Allah ne ya haɗa mu da jahilai dole ne jahilan nan mu ringa ba su karatu yaya zami jarrabawa ce tunda sun naɗa kansu a malima suna ɓatar da al'umma to kaga ai bai kamata mu kuma mu shiru ba suna halakar da al'umma bisa jahilci wanda inda addinin musulunci yana da gata ma irin ku jahilai ai bai kamata ma ku ringa sa baki a cikin addini ba wallahi amma addinin ne ba shi da gata kowane jahili sai ya sa kyamara ya yi surutu zan ɗan ƙara biya ma ba yadda zan yi Yaya zan yi kawai ka ce kuskure ka yi da ka ce son manzan Allah daban bin manzan Allah daban amma na ji kana cewa wai Allah ne ya raba ya in sa ka yanzu ka yi bayani muji da ka zo kake mun raddi akwai kurakurai a ciki ni da kai da za mu ga wane ne jahili Allah ya haɗa mu da ni da kai a wani feji za mu ga wane ne jahili ni da kai alkanawi sana alkanawi wallahi baka da kunya kuma ka tabbata baka san manzon Allah wai kana tsaya ku ji ya ƙara faɗi abin da yake cewa ka zo kake mun raddi akwai kurakurai a ciki ni da kai da kake ce mun za mu ga wane ne jahili Allah ya haɗa mu da ni da kai a wani feji za mu ga wane ne jahili ne da kai alkanawi sana alkanawi wallahi baka da kunya kuma ka tabbata baka san manzon Allah wai kana to ka ji abin da ya ce ya ce karatun da ne akwai kusakurai farko abin da ya ce ke 'yan ɗari ba ka kunya ƙarya to kaga muƙaddara abin da ka faɗi cewa karatun da ne akwai kusakure kai ka kirayi da abin da ka hango daga gurina a kuskure ni kuma jahilci na kirayi na kai kuma ma ƙarya kake yi Yadda ka fito kana haushi kana zage-zage kana hauka wallahi da kaga kusakuren da ka nuna kuma ko yanzu ma na gode Allah da haka kiraye su da kusakurai ni kai na wallahi jahilci ne banda jahili Allah ba mai buɗe baki ya ce san manzan Allah da bambun manzan Allah da daban kai malamin da ya san abin da yake ma ko haka ne ba ya zo cikin al'ummar da aka ɗora ta akan waɗansu abubuwa da sunan san manzan Allah aka raba su da koyi da manzan Allah wai ka zo kana gaya musu wai san manzan Allah da bambinsa da ba cikin wannan al'ummar ko da a ce karatu ne ma ballantana kuma jahilci ne yanda jama'a suke sha'awar saɓan Allah yanda jama'a ba sa koyi da annabi Muhammad sallama cikin ɗabi'unsu da aƙidunsu da komai cikin ibadunsu da komai kuma suna da awar masoya manzan Allah ne su cikin wannan al'umma za ka zo kana wai san manzan Allah daban bin manzan Allah daban to wani sako kake so ka isar wa al'umma san manzan Allah daban bin manzan Allah daban wani sako kake so ka isar wani saƙo kake so kana so ka gaya wa al'umma cewa in dai suna son manzan Allah shi kenan su yi baɗala su su iskancin su su duk abin da suka ga dama ko da ba su koyi da shi ba saƙon da kake isar wa al'umma kenan har kuma kana tuhuman mu wai mun ce son manzan Allah shine bin manzan Allah har kana tuhuman mu kenan wa'ancan da ba sa binsa suna son su su sun tsira ko wanda ma ka rabe ka ce san manzan Allah daban bin manzan Allah daban tsantsatsagwaran jahilci ne wallahi kuma banda jahili ba mai cewa haka kuma na janyo ma hadisi ƙarar manzan Allah ya raba gaddama ya ce wa man ahaya sunnati faqad ahabbani Waman a ahabbani kana ma'i fil janna na ɗora hannunka na haska ma ka gani cikin kitabu shifa manzan Allah ya ce duk wanda ya rayar da sunna ta hakika ya so ne rayar da sunna aiki ne ya ce kuma duk wanda ya so ne zai kasance tare da ni a cikin aljanna manzan Allah nan ya yi hukunci ya faɗi raye shi shine sansa raye sunna kuma aiki ne amma da yake jahili ne kai ka toshe kunnanka game da wannan hadisin da na janyo kai ta hauka kai ta zage-zage to har yanzu dai zan ƙara tsayar da kai akan topic din? shine ba zan biye ma a yi zage-zage ba kun ji abin da yake cewa wai karatun nawa akwai kusakurai to ka ce ma akwai kusakurai ai an ci riba ni na ka ne jahilci ne kuma na bayyana ka ce ma san manzan Allah daban bin manzan Allah daban jahilci kai banda jahili ba mai faɗin haka kuma na ce duk malima malama ba wanda ya faɗi haka jahilai ne suke faɗi irinka da kuma waɗanda suke so su halakar da al'umma su ɗora al'umma akan baɗala da saɓan Allah su fake su ce ai suna son manzan Allah su ne suke faɗan irin wannan abu amma mai hankali malami ba yanda yake zuwa cikin al'umma ya ringa rabe bin manzan Allah wai da son manzan Allah ya ce wai kowanne daban-daban ne ba mai yi sai wanda bai san abin da yake ba sannan kuma sai ke cewa wai akwai kusakuri a karatun na to me ya hana ka bayyanawa na tabbata inda ka san akwai kusakurai yanda ka fito kana zage-zagen nan ka ji haushi ba za ka kyale ni haka ba Allah ba za ka kyale ni haka ba na tabbata kuma kaddara ma akwai kusakuran ai an ci riba kai naka ca ne jahilci kuma na bayyana kai kuma ka kiraye nawa da kuskure kuma ka ƙi bayyanawa ai kamata ya ka bayyana wa al'umma wai sannan kuma wai Allah ya sa wai mu haɗu da shi a wani feji alkanawi kake cewa Allah ya sa ka haɗu da shi a wani feji alkanawin eh, to ni ai na fi leda ma sauki a social media na fi ledar da ke kan hanya sauki a social media ƙarya kake kace kana nema na kuma karya kake ka ce baka san inda za ka same ni ba a social media ka san inda za ka same ni sarai kai ko prop ya san inda ake samuna wallahi ya san inda ake samuna prop ibrahim makari malamin ku ya san inda ake samun alkanawi kuma kai ma ka sani kuma ka fito social media kake cewa wai Allah wai ya haɗa ni da kai ai ka san inda za mu haɗu Allah ya sa mu dace tsaya mu je to nan ku ji jahilcin da ya ƙara tafkawa ta adam na fara shimfiɗa da shi cewa san annabi daban koyi da annabi daban ai ba ni na faɗa ba alƙur'ani ya faɗa hadisai sun faɗa ayoyi sun yi magana akan bin manzon Allah da Allah ku ji fa dan Allah dan Allah ku ji dan Allah ku ji wato har yanzu dai kalmar dai ba za ka janye ta ba maimaita ta kake an ce ma jahilci ce jahilci ka yi ka ce wai san manzan Allah daban bin manzan Allah daban kuma kai wa Allah ƙarya ka ce wai alƙur'ani ya faɗa ina alƙur'ani ya ce san manzan Allah daban bin manzan Allah daban a wata aya a wace aya Allah ya ce san manzan Allah daban bin manzan Allah daban a wace aya alkur'ani ya faɗa a wace aya alkur'ani ya faɗa wato kalmar jahilcin dai ba za ka dai ka janye ta ba ba za dai ka janye ta ba har yanzu kana kanta wai alkur'ani ya faɗa san manzan Allah daban bin manzan Allah daban za ya ƙara faɗi na fara da shi san annabi daban koyi da annabi daban ai ba ni na faɗa ba alkur'ani ya faɗa hadisai sun faɗa ayoyi sun yi magana akan bin manzan Allah ayoyi sun yi magana akan san manzan Allah ayoyin da suka yi magana akan bin manzan Allah daban ayoyin da suka yi magana akan san manzan Allah daban me yasa ba a dunkule a cikin ɗaya ba amma aka rarraba ayoyi akan son manzon Allah to kun ji hujjarsa wannan abu ma da kai wallahi jahilci kai wannan ma abin da kai wallahi shi ma jahilci ne wannan abin shi ma da aka ce masa kalma ce ta jahilci cewa san manzon Allah daban bin manzan Allah daban da aka gaya masa haka a maimakon ya janye sai ce wai ai ba shi ne ya faɗa ba wai alkur'ani ne wai ya faɗa kai ka zaci cewa aya zai kawo ƙarara inda Allah ya ce son manzan Allah daban bin manzan Allah daban kai ka zaci aya zai kawo wai da ya tashi sai ya ce wai a'a wai saboda ayoyin da suka yi magana akan son manzan Allah daban wayanda suka yi magana a kan koyi da manzan Allah ko bin manzan Allah daban wato don haka tunda daban-daban ne yadda dai yake faɗi fa don haka tunda daban-daban ne to yanzu Allah ya ce san manzan Allah daban bin manzan Allah daban ba shi ya faɗa ba Allah ne ya faɗi saboda Allah ya rarrabe ka wannan jahilci ne yana daga cikin abin da ya kai ku zuwa ga mummunar aƙida ta cewa shehu tijjani ya ga manzan Allah ƙuru irin wannan jahilcin naka irin wannan jahilcin naka shi ya kai ku kuka fita da natijar cewa san manzan Allah daban bin manzan Allah daban irin wannan jahilcin naka kuka ɗau hadisi ɗaya kuka yi imani da shi kuka ba sauran hadisan da suka zo kai ka taɓa ganin an yi magana a kan babi a cikin babi ba a tattaro hadisan ko ayoyin da suke da alaƙa da babun ba kai a ƙa'idar karatu ka taba ganin an yi haka ko topic ne aka zo yi cikin hadisai sai an yi jam'u a hadisul bab illa jahilci kenan da rashin sanin ƙa'idodin karatu ko hadisi idan aka zo babi kafin a tabbatar da wani hukunci sai an yi jam'u a hadisul bab sai an tattaro hadisan nan da suke da alaƙa da wannan babin sannan a tabbatar da wani hukunci ba a zuwa kawai a ware wani abu kamar yadda ko ka ware marra ani fil manami fasirani fil yaqazati ko ka ware kuka bar marra ani fil manami faka anna ma ra'ani fil yaqaza ka bar marra ani fil manami faqad ra'ani fil yaqaza da wa'insu sauran ruwayat din duk kuka bar su wannan jahilcin da kai ka ware kuka ce wannan da shi kuka yi imani kuka bar sauran haka kaje ma yayi irin wannan jahilcin don haka ai Allah ya ware tunda Allah ya ware san manzan Allah daban ban manzan Allah wato ware wadda Allah ya yi idan aka zo kenan sai a ce ai san manzan Allah daban ban manzan Allah daban to ƙarya kake yi babu inda Allah ya ware haɗawa Allah ya yi wannan jahilcin ya kai kuka ce ana ganin manzan Allah ƙuru-ƙuru ai ka duba ka ga ibn hajar da yake malamin hadisi ne cikakken malamin hadisi ibn hajar da ya zo a cikin fathul bari sharhi na sayul bukhari da ya zo gurin babu marra annabiya sallallahu alaihi wasallama fil manami ya janyo wannan hadisin ya kawo shi na marra'ani fil manami fasayarani fil yaqazati da ya zo shari sai ce za da muslim min hazal wajihi au faka anna ma ra'ani fil yaqaza yace haka za bi shakki yace wa waqa inda al-isma'ili fi tariq al-madhkur shi ma ya ƙara kawo ya ta kawo ruwayat to wannan shine ka'idar karatu ba ka zuwa ka tabbatar da wani abu dangane da hadisai ta hanyar ware wa'yansu hadisai ka bar wa'yansu hadisai haka baka zuwa cikin alkur'ani ga ayoyi na da alaka da juna ka ware sannan ka tabbatar da wani hukunci warewar da kai yanzu shi ya kai ka zuwa ga kalma ta jahilci san manzan Allah daban bin manzan Allah daban to kafin ka waye taba warewa cikin malama ne fa abin da na tambaye ka a can fa a karatun waye ka kawo waye ce san manzan Allah daban bambun manzan Allah daban to waye isa ma ya faɗi haka bayan ga manzan Allah ya ce wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil janna yace rayar da sunnar tasa shine sansa waye to ya isa ma ya tsaya gaddama ai hada ma a wujudin nassi ai nassi ne wannan fi mahallin niza' shi yasa na ce warewar da kai jahilci kai kai da jahilci kai kuma wai ka tafi ka zo wai ai Allah ne wai ya ce san manzan Allah daban bin manzan Allah daban ina Allah ya faɗi sai ce wai ai saboda ayoyin da suka zo wai suna magana akan san manzan Allah daban wai ayoyin da suka zo suna magana akan bin manzan Allah daban da haka Allah ne ya faɗi ina Allah ya faɗi yace ce san manzan Allah daban bin manzan Allah daban wato ku bin manzan Allah kuka tsana ko eh, saboda ku ba kwayi saboda kada a ga alamar rashin biyayyan manzan Allah tattare da ku ko shi yasa kuke so ku kautar da wannan kawai ku nuna a'a kawai sansa ake yi ko don kun san ku ba kwa aiki da sunnonin manzan Allah ɗin ko shine kawai fa saƙon sun san ba sa aiki da sunnan manzan Allah ɗin zikiri akwai irin nasu kai duk wani abu wanda alama ne na sunnan manzan Allah a aikace su an musu nisa an musu fintin kau to kaka wace hanya za su kawo don su wawaitar da hankalin wawaye shine to sai su su ce ai san manzan Allah daban bin manzan Allah daban an ce waye ware ka ika kawo ba aya ba hadisi saboda kana kin koyi da manzan Allah din to san manzan Allah shine koyi da manzan Allah wallahi kuma haka yake wannan shine magana karatu shine magana hankali amma san manzan Allah daban bin manzan Allah daban hauka ne jahilci ne kuma ƙarya kake wa Allah ba inda Allah ya ce san manzan Allah daban bin manzan Allah daban karya kake yi tsaya mu je kuma nan ku ji abin da yake cewa la tal'anhu kar ka zage shi kar ka ayyara shi kar ka aibata shi dalili manzon Allah ya ce duk da ya sha giya kar ka zagan mun shi kar ka zage shi fa innahu yuhibbu Allah wa rasula domin yana so gashi dai giya ya sha kuma yana so na kai kuma ka ce mutaba'a ita ce so ga wani ya sha giya ya bar mutaba'a amma annabi ya tabbatar da yana son sa duk da ba Ka kaji ko kaji wani ya zo a cikin attaura attaura ko Wannan ina ganin daga shi ne za attaura da attaura ma za ka ma kafa mana hujja <laughs> Allah bai ɗaukaki sarki ya sa mu dace kun ji to ya zo a cikin attaura kai wallahi wayannan tantiran jahilai ne wallahi ba wai kiyayya ba ce kawai gaskiyar lamari fa nake faɗi to wannan hadisin ma da ya kawo jahilci ya yi wannan hadisin ma da ya kawo jahilci ya yi tsantsatsagwaran jahilci za mu ƙara sashe maimaita la tal'anhu kar ka zage shi kar ka ayyara shi kar ka aibata shi dalili manzon Allah ya ce duk da ya sha giya kar ka zagan mun shi kar ka zage shi fa hu yuhibbu Allah wa rasula domin yana so shi dai giya sha kuma yana so na kai kuma ka ce mutaba'a ita ce so ga wani ya sha giya ya bar mutaba'a amma annabi ya tabbatar da yana son sa duk da ba mutaba'a to ka ganin tsantsatsa gwaran jahilci kai wannan hadisin a'a bar attawar batta wannan tsantsar jahilci kai wato duk da na baka littafi na baka feji na karanto amma ka kasa fahimtar abin da ke cikin littafin duk da littafi da na ɗauka kitabu shifa na haska na karanto amma da yake jahili ne kai kwata-kwata baka fahimci abin ma da na baka ba na karatu wai ka janyo hadisin da na janyo wai kake cewa ai ga wani bai yi mutaba'an manzan Allah ba amma manzan Allah sallama ya ce yana sansa ya bar mutaba'ar kuma hadisin nan cikin kitabu shifa ka kawo wannan hadisin ni kuma na fara karanto shi kafin ka amma da yake jahili ne kai baka san dalilin da ya sa ma iya da ya kawo wannan hadisin ba kai da a matsayin wujja ne a wajen ka to an ƙara biya ma karatun yaya zan yi da farko yan uwa wannan hadisin alƙadu iyad ya kawo shi ne wujja akan wanda yake son manzan Allah amma akwai tawaya cikin san nasa shi shine alƙadu ya fa ya kawo wannan hadisin fa yana san manzan Allah amma san manzan Allahnsa tauyayye ne shine fa ya kawo shi fa a matsayin wujja na tauyayye ne soyayyarsa ga manzan Allah dan da cikakke ne soyayyarsa da manzan Allah da bai sha giya ba ne fa dalilin da ya sa fa alƙadu ya fa ya kawo wannan fa hadisin fa amma kaga jahili duk da ɗauka da na na haska aka gani na karanta masa duk da aka bai fahimta ba to tsaya na ƙara karantawa ga inda ya janyo hadisin kuma ni na fara karanto wannan hadisin bayan alƙadi iyad ya kawo hadisin cewa har izuwa inda ya ce wa man ahaya sunnati dukkanin wanda ya rayar da sunna sunnata faqad ahabbani ya ce haƙiƙa ya so ne rayar da sunan manzo aiki ne manzo ce duk wanda yayi wannan haƙiƙa ya so shi Ya ce wa man ahabbani duk kuma wanda ya so ni kana ma'i fil janna zai kasance tare da ni a cikin aljanna sai alqadiyar yace faman ittasafa bi hadhihi sifati ce duk wanda ya siffanti da wannan siffar sai ce fahuwa kamilul mahabbati lillahi wa rasulihi yana da cikakken san Allah da manzan Allah bayan kawo ma cewa raye sunan manzan Allah shine san manzan Allah ya ce to duk wanda ya siffanta da wannan siffar bayan ya kuma kawo ma wasti'malu sunnatihi wattiba'u aqwalihi wa af'alihi wa ta'addubu bi adabihi fi usurihi wa yusurihi duk da yake akwai kusakurai gurin karanta ma ni ba gyara zan ma wai na larabci ko na rashin iya ma karanta ba duk na yafe ma wannan saboda na ga baka fahimci ma karatun ba na tsaya ma ka fahimci karatun to bayan duk ya kawo Sa'ayoyi ayoyi kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni wallazina tabawwa'u ad dara duk ya kawo bayan ya gama kawo wannan sai ce famani tasafa bi hadhihi sifati yace duk wanda ya siffanta da wannan siffar fahuwa huwa kamilul mahabbati lillahi wa rasulihi yace yana da cikakken soyayya ga Allah ga manzan Allah to kaji aka ji da kyau inda ya kawo wannan hadisin da kai kake karantuwa sai ce wa man khalafaha ka ji da kyau yace duk kuma wanda ya saba mata wannan siffar fi ba'adi hadhihi al-umuri yace cikin wani shashi na wa'annan al'amuran sai ce fa huwa naqisul mahabbati shi din mai tauyayyen so ne wato yana son manzan Allah amma soyayya tasa tana da naƙasu tauyayya ce sai ce wala ya khruju anismiha ba kuma ya fita daga sunanta ita soyayyar har yanzu yana son manzon Allah ɗin amma akwai na ƙasu yana da tawaya a soyayyar tasa sai ya ce ga wujja sai ce wa daliluhu dalilin hakan cewa na ƙisul mahabbati ne wala ya kharju a nismi haɗin sai ce wa daliluhu dalilinsa sai ce ƙaunuhu sallallahu alaihi wasallama faɗin manzansa sallama lillazi haddahu fil khamri kaga sai kawo wannan hadisin da kake kawowa faɗin manzon Allah ga wanda manzon Allah ya masa haddi game da giya fala'anahu ba'duhum sai shashin su ya tsine masa wa qala shashin ma ke cewa ma akthara ma yi utabi daidai da yake naji ma nan wajen baka karanto wannan daidai ba da kazo sai kawai ka buɗe baki kace ma aksar ma uti ma ka ce ma uti bihi ba na so in ringa muku gyaran larabci saboda karatun ma baka fahimta ba ma aksar ma uta bihi ne saboda yawan da ake zuwa da shi yau da gobe yau da gobe ke mamakin yau an kawo ka gobe an kaka jiba an kaka ma aksara ma uta bihi su da yawa ma akan zo da shi nan a kawo shi faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce latala'anhu ya ce ka daina tsine masa fa'innahu yuhibbu Allah wa rasulahu lalle shi yana son Allah da manzan Allah to da ya zo wannan hadisin fa alƙadu iyad ya kawo shi ne dalili akan mai san manzan Allah amma yana da tawaya gurin san manzan Allah ɗin shi ya sa ma ya saba manzan Allah ya sha giya Shi ne fa abin da alƙadiyar har cewa yi wa daliluhu ƙaunuhu sallallahu alaihi amma da yake kai jahili ne duk baka gane ba sai fa da na haska akan fa fa nake nunawa dalla dalla na biya illa yin magana da jahili kenan amma da ka tashi sai wai ka zo wani kake wa raddi hadisin ma da ni na janyo wai ga wani nan ka ce san manzan Allah sa shi shine bin wannan ya bar mutaba'ar amma manzan Allah ya ce fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kuma alqadi ya kawo shi ne akan naqisul muhabba me tauyayye san manzan Allah ga wajen kuma mun ce muku jahilai ku ringa jin haushi kuma a haƙiƙa jahilan ne ku gashi wallahi a haƙiƙa jahilan ne a haƙiƙa jahilan ne su ga wajen kaga bayan ya kawo wannan hadisin fa wa man ahya sunnati faqad ahabbani manzo Allah ce duk wanda ya rayar da sunna ta haƙiƙa ya so ni sai ya ce wa man ahabbani duk kuma wanda ya so ni kana ma'ifil janna ya kasance tare da ni ko zai kasance tare da ni a aljanna sai yari ya ce famanit ta safa bi hadhihi sifati duk wanda ya siffanti da wannan siffar Fahuwa huwa kamilul mahabbati shi mai cikakken so ne lillahi wa rasulihi ga Allah ga manzan Allah yana da cikakken san Allah da manzan Allah sai ce wa man khalafaha duk kuma wanda ya saba mata fi ba'd hadhihi al-umuri cikin shashin wa'annan al'amuran kaga ya saba bai yi koyi da manzan Allah ba kenan bai bi manzan Allah a wani wajen na shashin al'amuran da aka faɗi a baya ba shine wa man khalafa hadu wanda ya saba mata fi ba'd hadhihi al-umuri cikin wani shashi na wa'annan al'amuran sai ce fa huwa naqisul muhabbati shi ɗin mai tauyayyen san manzan Allah ne Ya yace wala ba ya fita a nismiha gabarin sunanta ita soyayyar sai ce wa daliluhu ƙaunuhu sallallahu alaihi sallama dalilin hakan shine wanda yake naƙisul mahabbati ɗin fa dalilin shine faɗin manzon sallama lillazi haddahu fil khamri dangane da wanda manzo Allah ya masa haddi game da shan giya gashi fala'anahu ba'dhum sai sashin su ya tsine masa waƙala yace ma akthara ma yu'ta bihi fa qala an-nabi sallallahu alaihi la fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kaga wannan ya kawo shi ne kan dalilin naqisul mahabbati fa huwa naqisul wala wa la yakhruju wa daliluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam lilladhi addahu fil khamri amma da yake kai jahili ne kai wai sai ka janyo shi wai a matsayin wai aika neman raddi ga wani ya saba kai da kake cewa san manzon Allah daban bin manzon Allah ai wannan khalafa fi ba'd hadhihi al-umuri ne ai fi ba'd hadhihi al-umuri yayi mukhalafa ne ya sha giya amma kuma ta wani fannin zaka ga a wani wajen yana bin manzon Allah ai shi ya sa ma da bebu manzan Allah gurin shan giyan ba sai ya ce san nasa toyayye ne toyayye ne san inda cikakke ne to da nan ma bai yi mukhalafa ba shine fa saƙon fa da fa yake so fa ya isar akan wannan hadisin amma da yake jahili ne kai ka kawo shi ai kace wai ai gashi wani nan ai ya ma ban mukhalafar amma an ce ai ba musulunci ai ya bari ba inda ya ban oke a wajen ka kai yanzu Allah ya sa mu dace ai har yanzu yana da imani la tal'anhu kar ka zage shi kar ka ayyara shi kar ka aibata shi dalili manzon Allah ya ce duk da ya sha giya kar ka zagan mun shi kar ka zage shi fa innahu yuhibbu Allah wa rasula domin yana so gashi dai giya ya sha kuma yana suna kai kuma ka ce mutaba'a ita ce so ga wani ya sha giya ya bar mutaba'a amma annabi ya tabbatar da yana son sa duk da ba mutaba'a kaji kaji wai ba wai mutaba'a babu ita a duk cikin rayuwarsa babu ko cikin komai ɗinsa babu ita ai duk wanda babu wannan mutaba'ar jahili ai ba shi da imani kenan duk wanda ba shi da mutaba'ar kulliyan ba shi da shi kafiri kenan ai ba shi da imani kenan ai wannan ana gaya ma khalafa fi ba'd hadhihi al-umur ne shi da abin da yar yake gaya ma wai ta wani waje kuke fahimta karatu ne gashi ya ce wa man khalafaha fi ba'd hadhihi al-umuri sai ce fa huwa naqisul mahabbati sai ce wala yakhriju an ismiha dan ya ga ma har yanzu yana son manzon Allah din amma khalafa fi ba'd hadhihi al-umur sannan sai ce wa daliluhu qawlu sallama lillazi haddahu fil khamri فلعنه بعضهم وقال ma أكثر ma يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب ina baka karatu kyauta to wannan hadisin da ka kawo alƙadiyar ya kawo shi ne cikin mutumin da yana son manzan Allah ɗin amma saboda babu biyayya gurin shan giyan nan khalafa fi ba'd hadhihi al-umuri kenan shi yasa sai ya ambace shi da naqisul mahabbati amma da ya zo gurin wanda ke bin manzan Allah cikin komai sai ce famani tasafa bi hadhihi sifati فهو كامل kamilul mahabbati lillahi wa rasulihi shi yasa wato da Allah ku je ku yi karatu wala kuna halakar da al'umma duk wanda ka zo ka ce masa san manzo Allah daban bin manzo Allah daban ka halakar da shi shi yasa wannan kuma jahilci eh, jahilci ne kawai ka fito ka ce ka yi kuskure da ka yanzu ma zan dan yi ma talhisin abin eh, zan dan yi ma talhisin abin abin da na ƙara maimaita ma a nan shine na ga gurin da na ce ka yi jahilci ka ce wai a tafsiru bil ma'athur shine tafsirul qur'ani bil ɗaya kenan <laughs> eh, ɗaya kenan sannan ka ce bayan shi kuma akwai tafsirin ƙur'ani bis sunna wai biyu kenan sannan ka ce bayan wannan kuma na uku wai akwai tafsirul qur'ani bi aqwalis sahaba uku kenan wanda har yanzu kana ɗaya jahilcin ka yasa kace kana uku amma har yanzu kana na ɗaya ne har yanzu a naɗe kake shine tafsirul qur'ani bil qur'ani shine tafsirul qur'ani bis sunna shine tafsirul qur'ani bi aqwalis sahaba bi aqwalit tabi'ina ne ma mukhtalafun fihi saboda waɗansu malaman suka ce a'a ba za a sa shi a cikin at tafsiru bil masu ba saboda suka ce tabi'ai sun yawaita daga isra'iliyat sun yi ruwayat daga ahlul kitabi don haka suka ce to ba za a sa shi daga cikin at tafsiru bil masu ba kaga wannan duk kana kashi na ɗaya ne jahilcin ka ya kai ne aikace kana na uku sannan ka tafi na hudu wannan ga ko taba ba kai ba kuma kamata yi ka ce ka gode da alkalawi ya gyara ma ya biya ma karatu sannan kuma ka ce wai Allah da manzan Allah su ne suka ce san manzan Allah da bambun manzala daban wala ƙarya kai wa Allah ba inda Allah ya ce san manzan Allah da bambun Allah daban ƙarya kake yi jahilci ne kai ka kuma tun anan nayi ma tahaddi wani malami ne ya faɗi ka zo ka haska wajen ka nuna babu jahilci ne kawai an kuma haska ma an karantar da kai ka tsaya gaddama sannan na ɗau littafi na karanto na biya ma a maimakon ka karɓa ka ƙaru wai sai ka koma kana maimaita hadisin da na karanto wai ni kake warar cewa ai ga wani ya sha giya ni na ce bin manzan Allah sallallahu sallama shine san sansa to ga wani ya sha giya amma gashi shi manzo Allah sallama ya ce yana sansa to ya akai kenan kamar ni ne kake waraddi, bayan kuma jahilcin ka ya kai ka baka fahimci sababin da yasa sa ya kawo wannan hadisin ba gashi na nuna ma wannan yana son manzan Allah amma tauyayye ne san nasa shi ya sa ma ya sha giya shine waman khalafa shine wannan yace wa man khalafaha fi ba'd hadhihi al-umuri fa huwa naqisul mahabbati wa la yakhriju an ismiha shine fa abin da yace sai ce wa daliluhu qawlu sallama lillazi haddahu fil khamr sai ya kawo wannan hadisin kamar baka fahimtar karatu da kwakwalwa sannan wai ka zo ƙara mai shi wannan sannan kuma ka yi min ƙarya ka ce wai na tsallake shafi na ƙarya kake yi ƙarya kake yi wai na tsallake wai shafi ɗaya shafi biyu shafi uku kai ɗan riga akwai ka da ƙarya akwai ka da ƙarya gaskiya Allah ya sa mu dace shi shi ya sa dai wannan hadisin da aka kawo an kawo shi ne saboda a nuna ma cewa wannan yana son manzan Allah amma akwai tawaya cikin san saboda san manzan Allah bi ne inda ya bi manzan Allah bai sha giya ba to kamilul muhabbati ne amma da yake khalafa fi ba'di hadhihi al-umuri shi yasa alqadi ya kawo shi dalili akan naqisul muhabbati eh, har yanzu dai muna ƙara maimaita ma rarrabe san manzan Allah da bin manzana tsantsatsa gwaran jahilci ne kuma wannan ba da kafa ne ga masu saban Allah buɗe ƙofar halaka ne ga waɗanda suke fakewa su saba manzo Allah su ce ai suna son sa shi yasa za ga duk su waɗanda suke fasikai da kaza duk a gindin ku suke saboda yadda kuke nuna musu in dai suna son manzon Allah su tsula tsiyarsu kawai soyayya daban bi daban nan jahilci ne kuma zagin da kai duk an yafe ma amma dai ka tsaya kan topic din eh, wannan ma na yi ma yara Allah ya sa mu dace Allah ya shirye ka zan dan sa number waya hmm. in kuma za ka iya ka bugo da Allah ka bugo eh ga number waya na in za ka iya ka bugo ka bugo tunda ka ce kana nema na ka bugo dan Allah dan Allah ka bugo ka ga yadda zan yi da kai dan Allah ka bugo ka ga yadda ake dan Allah wallahi sai na baka magani ka bugo amma ba ka je kana iyo a gefe ba kuma na ce ko da ke kai kafi masu wancan shi mara tarbiyyar don kai hakkakan tanka ma hakkakan nuna kaji <laughs> eh, amma na ga wato ka firgice gaskiya ka firgice na ga zage-zage kai ta yi ka bugi can ka bugi can wannan kuma yadda na gaya ma dai jahilci kai a ciki gaskiya e ba wani abu ba ne kai na zo a gani jahilci ka ƙara maimaitawa allah ya shirye ka ne ba na so na fita daga cikin gaba karatun ne amma wannan bidiyon da ka sa wai wani wai ya yi kira na yi neman nasiya ka cire wani dan bida'a dan ɗariƙa ya kira to ya za ka yi min nasiya bayan na ce mutum jahili na bayyana jahilcinsa to kai min nasiya a me kenan kar in ce ma jahili kenan to waye ce kai jahilcin waye ce ka ce san manzan Allah da bambun manzan Allah da bantu ai wannan da ka gani dan ɗariƙa ne eh, dan ɗariƙa ne dama a oke so kake dan ɗariƙa ya ji daɗi an ce ma jahili ko ai ko da jahilcin ka yi a fahimtarsa to shi ba zai yadda a ce ma jahili ba mu ne da yan kai jahilci wala sai mun ce jahilci kai gobe ka duba eh, Sau da umu muku gyara ba kwa karba gashi ma yanzu na yi ma gyara a maimakon ka karba ka yi girman kai ka tsaya kana ta ihu kana ta hauka kana ta zage-zage wannan kalmar da ka ce san manzan Allah daban bin manzan Allah daban jahilci kai ka yadda mana sannan yanzu ka ƙara jefa kan karami ka ce wai Allah da manzansa ne suka fari ina Allah ya ce san manzo Allah daban bin manzo Allah daban wai saboda ayoyin da aka yi bayani akan san manzan Allah daban ayoyin da a wannan jahilcin ya kai ku zuwa ga tabbatar da ana ganin manzo Allah kuru saboda ba ku yi jam'u a hadisul babba amma ka duba cikin fathul bari ibn hajar yanda yayi al bukhari fa yake wa shari fa marra an fil manai fa sayra fil yaqazati amma da yake ya san ka'ida ta ilimi sai da ya ɗauko ruwayar muslim ya ɗauko ruwayar ibn maja ya ɗauko ruwayar abu awana ya ɗauko ruwayat shine ka'ida haka to in ka zo a ayoyi ba ka tabbatar da wani abu sai dai in jahili ne kai sai ka tattara su duka sai ka fitar da natija amma ka ce wai an ware wannan daban wannan daban a wani karatu jahilcin nan naku yana ƙara bayyana fa to bayan kai wani malami ne to ya zo ya wawware tunda ai sun karanta ayoyin shi ne fa abin da muka tambaye ka wani malami ne ya faɗi abin da ka faɗi zo ka faɗi kawai fa da an ma wuce wajen da ka karar da ni ga malamin da ya ce san manzan Allah da bambun manzan Allah da shi kenan sai ce oke gaskiya ne ni ne ban fahimta ba ka karar da ni amma ka ka ka malamin da ya faɗi wai ka ce Allah ne ya faɗi kai ka zaci cewa aya zaka kaga inda Allah ya ce san manzan Allah da bambun manzan Allah da ba? wai sai ka tafi tun da ayoyin wa'annan an rabe wa'annan an rabe kinin daban-daban ne kaji jahili Allah ya mu dace shi yasa ga number waya nan nasa shi yasa wala ban so na kula ka ba eh, Allah saboda ba na son yin mu'amala da jahili Eh, ba na son yin mu'amala da jahili sai ya bata mutane lokaci abin da ya sa na haska kama haka aka saboda na yi surutun ka yi yawa surutun ka yi yawa shi ya sa kuma a ɗariƙa irin wannan surutan da ɓaɓatu ne karatun a ɗariƙa shi ya sa na ɗan haska ka da haka ka kiyaye wannan hadisin da ka kawo na mai shan giya ɗin nan alƙadiyar ya kawo shi ne dalili akan naqisul ma'abbati ko kana da matsala ne a idan ka baka gani ne dalili ne akan naqisul mahabbati wanda yake san manzan Allah amma ga wani waje bai bi manzan Allah ba ya sha giya shi yasa soyayya tasa ta kasance tauyayya ya kiraye shi da naqisul mahabbati gashi kuma littafi a hannunka ka kasa ganewa idan kuma an ce ma jahili ka ji haushi amma ga littafi a hannunka ƙararrafa alƙadu ya bayani ya fa ko ɗan firamare ma zai ma iya gane fa bayanin fa a ciki ma yana ƙara tabbatar ma da bin manzan Allah shine san manzan Allah dan a cikin abin ma daga karkaranto fa tunda ya kama wani gashi yana son manzan Allah amma akwai tawaya don bai bi manzan Allah ba a wannan wajen shine wa man khalafaha fi ba'd hadhihi hil umuri fa huwa naqisul mahabbati wala yakhriju an saboda shan giya ba kafirci ne. amma imani ne tauyayye imanin yana da tawaya Shi ne fa abin da alkadi ya tafi yake nunawa kuna ba mu wahala wallahi ga ku jahilai amma ku je ku ta ihu har yanzu ban ga wanda ya kira ba gaskiya ban ga kiran oke gaskiya ne bai shigo ba bai shigo ba na ga dalilin da ya sa bai shigo ba shi ne fa abin da iya iyarfe yake nunawa kuna ba mu wahala wallahi la kuna ba mu wahala eh ga waɗansu duk sun kirawo ku tsaya mu duba mu gani layi sun mata layi kuna ba mu wahala wallahi assalamu alaikum ga shi na buɗe yanzu assalamu alaikum wa alaikum salam malam suman ya shi barka da dare ya gida ya ibada ya wajen to alhamdulillah ya shiga kokari ya yi jikari kuma to alhamdulillah malam Suman. ya shi kan saka da alkhairi amin malam Suman. adada wato ya shiga ban yi tunanin amma tafiya ta ɗarikar tijjaniya akwai wani mutum ɗaya da sunan malinta ba wallahi wanda abu fata ya dishi hankali ba ban sani ba sai yanzu hmm. wato duk da hauka na abul fatai hmm. ban ka taɓa ko da wasa an faɗi magana a kan shi biyo ta layin ba asali ma janyo shi ake na kubuce da cewa shi bai san ka ba hmm. kuma ba shi ɗaya ba duk si ibrahim magari su sharif sale duk sun san waɗannan abubuwan ko da ba za su zuwa ba wai idan su karfin su zuwa kuma ba wai idan ba sa zuwa amma dai in an yi abin sun ji sun bar shi haka ba su yadda to amma abin ci ga wannan um, waɗanda suke da awar malanta ɗarika suna da renin wayo kullum da suke yi wa mutanensu kuma sun dade suna wayawaitar da tunaninsu kai abin da suka san babu mashiga ba za su yi hannu ba sai a faki da cewa duk abin kayi kuskure ko baka fahimci larabcin ba ko ka ke ko baka karanta daidai ba ko kai mai abu ne ko wani abu da irin wannan lokacin abin nan ina kyautata zan kafin yi har sai da sanarwa ta gabata a social media kuma da ka kuma za a makarantar nan kuma aka zo aka yi aka saka kuma kai ka koma baka sa numbar ba baka tallata cewa za ka yi raddin da aka yi maka ba ka nemi magana da shi din ba da ya maka raddin kan ya zo ya tanka abin da za ka kawo ba sannan baka bude littafi ko ɗaya ka karanto abin da yake ba kawai da molan ka ka cika ƙoshi har kake kawo kake kafa hujja daga cikin attaura <laughs> to wannan ya kamata ya gane kuma mabiyansu ma na dariƙa su gane da Allah su dinga karfafa su cewa al'amura irin wannan in za su yi su daina komawa ɗaki su kashe wayarsu su yi kuma su saka abin a'a idan sun cika mazaje kuma so suke a gane da gaske ko kuma so suke mabiyansu su gane su dinga insistin da Allah a dinga saka musu lamba ana kira da ya ce Allah zai hana ku a wannan wallahi sai ya bani tausayi sai ya ban tausayi saboda bayani da ke nuna karaya bayani da ke nuna cewa yana cike da tsoro yana cikin tashin hankali amma a ina ne yake wannan maganar Allah zai hada ku a wani shafi Wani shafi kenan idan shafukanmu ne wanne ya taba zuwa a wanda ba namu ba ma misali wanda su suna zuwa isha fm ya taba zuwa ko kuma lokutan da ake zuwa shafin babansu a baya ko da wasa ya taba zuwa Shi ne zai zo yana maganar lahada wani shafi zai yaudari mabiyansu da cewa mai yana neman ka kenan zai same ka ai ba haka bane yanzu ne ya kamata ya bugo wuce girma muka dinga yi mun yi tunanin shine ne wanda zai fara buga waya a yi ta ta kare amma ba ya je ya kwanta ba sai karatu ya gudana kuma kana neman mutum kuma ka je ka yi bacci ko kuma ma in bata kai ga haka ba ga lambar wayan nan ai kamar ruwan dare sai ka ɗauko wayar ka buga sai a yi ta a kare ta a nan wurin ma yi gaskiya ne ba wannan Allah na tuba har da ne kasa billahi azim ko talayin nan bai sai biyo ba kuma idan ya ce yana yi ya dinga shiga tiktok ya buɗe layi ya ce ya kira mana idan ya isa <laughs> duniya an waye an daina wannan shirman banzan da za ku zo ku yayani a daki ku wani waye a fitowa za ka yi fitowa za ka yi sai ta da gaske ta shi Allah saka da alkhairi ba da wannan mutanen jahilai ne mai yaudara ne kuma asirin su ke tonuwa Allah ya ci gaba da tona musu asiri masu rabuwa cikin mabiyansu wanda suke saka hankali Allah sai ya taimake su su gane su san inda suke yi da su ba gaskiya suke nema ba kuma jahilci ne batar da su suke za su kai su ga halaka Allah ya saka alkhairi ya shek amin assalamu alaikum wa alaikum assalam Malam alaikum to akwai da yawa waɗanda suke kira kuɗin bari mu ɗauki mutane da suke kira afuwan da Allah akwai wannan baban Allah jima yana kira ni abin ma da ya bani takaici ya ƙara tabbatawa da wannan mutumin jahili ne alƙadu iyad da ya kawo wannan hadisin fa gashi kana kallo yana magana ne akan naqisul mahabbati yace kuma wa daliluhu qawluhu sallallahu alaihi lillazi haddahu fil khamri amma duk da haka wai kake cewa wai ga wani ya ban kaza an ce na san manzon Allah Allah karba mu da jahilci assalamu alaikum wa alaikum assalam ranka da dai kano kanoyi na'am shek ya gida ya ibada alhamdulillah ya kokari ne to alhamdulillah shek <laughs> wato wato wani alkada wani lokaci idan na zaune wani lokaci ni da iyali na muna sauraron kankana ce ba yan ɗari kan nan tantirin jahili shebu ta dariya shegu gwalla abin ne akwai takaici wato ni ma ai da da daga ya fara wannan raddi she ni ma na rubuta a comment na ce to a sa lambar kira <laughs> shi aka yi kaman ba gani ba ayya ai ka san wani abu sun san cewa idan suna sa number waya ai sun san karamin aiki na ne in ce zan bugu ai sun sani suna sani wato wato abin da ya san na ga shi yana daukan musulunci kamar ɗarika, su a ɗarika su ne aka ce wa man yuhibbu ni wa man yarani fi <laughs> jannatil khuldi bila bukutani kaga shi yana daukan ai annabi ma haka ne kawai kaso shi to shi kenan zaka shiga aljanna da haka shi yake gani ma so daban a abin nan daban da'a daban kuma ga maganar imamu shafi mai mahimmanci ma da yake cewa laukana hubbuka sadikan la ata'atahu muhibba liman yuhibbu mubi'u ta gani karara ko wannan ƙa'ida ce ta ahlus jama'a duk an yadda cewa da'a abin da ke gaskata so shi shine da'a ga biyayya shi ke nan magana ta gari ta ko hatta alqadi din ma ya kawo wannan baitin ta asul ila yawa to ka gani zuhiru hubbahu haza mahallul fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la'ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u shi ma ya kawo wannan baitin Allah ya sa wai kaji ni abin da ya fi bani takaici ga shi fa shagga ina jin fa kitabu shifa din fa ya dauko yana hannunsa al-qadi eh. iyad <laughs> bayan ya kawo hadisin wa man ahya sunnati faqad ahabbani ah. sai ya ce famani tasafa bi hadhihi sifati fa huwa kamilul muhabbati lillahi wa rasulihi sai ya ce wa man khalafaha ah. fi ba'd hadhihi hmm, al-umuri fa huwa naƙisul mahabbati sai ce wala yakhriju an ismiha sannan sai ce wa daliluhu qawlu sallama lillazi haddahu fil khamri فلعنه بعضهم وقال ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله to wallahi ga mala alkauri da kake faɗan da gaskiya su daure su je su yi karatu gaskiya inda karatu ya daban wallahi inda suka yi daban gani da Allah na ji yana karantawa wallahi jan bakin ma faɗa yake da ita kuma ya fito a kusace yana ta zage-zage malam <laughs> na ce to Allah zargi da ya shiru min shi ba kawai da abi a wallahi da ya shiru tun da ya ƙara tona kansa asiri eh wallahi wallahi a sake tona ma kansa asiri wallahi <laughs> dama na ta jira na ce na san ba za ka bar shi ba za ka fito <laughs> Allah ya sa mu dace amin Ya da safi mala kawai Allah ya sa amin da za ku Allah wa khaira Allah mutanen nan haka kawai dole sai ka zama malami in so kake ka zama malami ka je kai karatu mana in so kake ka zama malami ka je kai karatu mana dole haka ake ci da ƙarfi hatta wannan ma ciyayi hatta wannan ma bai makarantu daidai ba ciyayi ma akthar ma yi bihi walla abin da ya ce kenan haka kawai ta ƙarfi sai ka zama malami assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh aka makalla na'am dakta na ga kiran ka yanzu na malam ina wuni ina gajiya ya ibada ya wajen alhamdulillah malam kamar da tafi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi amin kuma Allah ya Allah ya tabbatar da mu da ku akan bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya mana haka amin akrama Allah wato ni a fahimta ta abin da shi a under 17 ya ɗauka shi ne kamar yadda kuka yi ishara a farkon karatu cewa wato irin biyayyen da ko irin soyayyar da wacce ba ta amfanar da mutum idan ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to irin shi ne 'yan ɗariƙa suke ɗora mutanensu a kai ba soyayya wacce take ta ibada ba wacce za ta amfani mutum wanda ita lazuminta shine biyayya wa Allah subhanahu ta'ala da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Hmm. wanda a ƙarƙashin wannan ne shi alfabi iyad ya kawo cewa irin wannan soyayyar to idan ta samu na ƙasu shine har ma ya kawo wancan hadisin kenan shi wannan still yana son Allah yana son manzon Allah da ma'anar shi musulmi ne har mm. yanzu bai fita daga cikin da'irar musulunci ba domin duk wanda yake ya fita daga da'irar musulunci to wannan makiyin Allah subhanahu wa ta'ala ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man kana aduwul lillahi wa mala'ikati wa zuwa jibril wa kala sai Allah ce fa inna Allah aduwwul lil kafirina to kaza tabbas soyayya wacce take zata amfani mutum wacce take ta addini wanda manzo su sallama ya mana umarni mai masa irin wannan har ma ya ce bara mu imani ba sai shi manzo su sallama ya fi soyuwa a gare mu fiye da dukiyar mu da 'ya'yan mu da kowa da kowa to wannan soyayya ce ta ibada ba wai soyayya ba ce kawai ta wato ainihin fabi'a soyayya ta ɗabi'a ba za ta amfanar wa mutum ba idan yau manzo Allah sallama shi domin wato a babbansa Abu Talib wanda hatta shi Ibrahim Inyas ya faɗa a cikin wato littafin sa na tafsirin sa na firiya da tafsir ya tabbatar cewa bai mutu a musulmi ba kuma tabbas ya mutu a kafiri kuma duk wanda ya mutu a kafiri mun san cewa akwai narko na azaba da wanda zai shiga wanda ma ba zai fita ba har abada to kaga wannan soyayyar bata amfanar da shi ba domin soyayya ce yawa maza su sarrafa soyayya ta ɗabi'a to yan ɗariƙa ku ji shehunan ku so suke su ɗora ku akan soyayya ta ɗabi'a wanda wannan ba za ta amfanar da ku da komai ba a ranar tashi alƙiyama soyayyar da kuma malaman sunna suke nuna muku shine soyayyar da lazuminta yana biyo baya ne da biyayya wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda hadisin da malam ya kawo wanda Imam Tirmidhi da wato wasu daga cikin masu ruwaito hadisai sun ruwaito wannan hadisin cewa man ahaya sunnati faqad ahabbani duk wanda ya raya sunna ta to haƙiƙa ya so ni to kaga kenan soyayyar manzo Allah sallallahu tana cikin raya sunna kamar yadda shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama ya faɗa za mu iya istinbaɗin wannan ko za mu iya kiyasi cikin falin Allah subhanahu wataala kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kenan idan kuna son Allah subhanahu wa ta'ala to ku manzan Allah da ma'anar in kuka bi manzan Allah kun bi Allah tunda man yufi rasula faqad ata Allah duk wanda yayi wa manzon su sallama da'a to Allah yayi wa da'a to kamar Allah yana ce musu ne idan kuna so na to ku bi ni shine ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga kenan wannan akwai sharudi akwai kuma jawabu sharɗin wanda idan ɗaya ya faɗi ɗayan ma ya faɗi idan har ba ku cika sharaɗin bin manzo Allah sallallahu ba to ƙarya kuke yi ba kwasan Allah haka zalika idan ba ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba da ma'anar bi cikakke to a cikin soyayyar ku akwai na kasu idan kuma ku kuka cakuɗa abubuwan kuma da kafirci abubuwan da zai wato ainihin kore kuma daga addinin to maganan kuna son manzo Allah sallallahu wannan abu ne wanda kuke da awa da baki ba ku cika lazumin soyayyar ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba so wannan shine abin da ake kokarin a nuna masa shi kuma wancan malam dama shi ai wallahi malam akwai wata kalma da ta fi jahilci ya kamata a jingina masa Dan abu na sabobi da dama ba ma iya wannan ba yana faɗin abubuwa wanda dai gashi dai ga irinsa Allah wata alama da isa saka muku da alkhairi ya kuma wato ainihin shiryar da mu gaba daya ya tabbatar da ku akan abin da Allah yake so kuma yarda da shi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wato kamar yadda dakta ya wannan bayani ya sharhi allah ya saka masa alkhairi kuma haka yake hatta wa'insu littattafan ma na sufaye za ka gani suna tabbatar da abin da dakta ya faɗi kamar yanzu in ka duba cikin ya alfazazi yana cewa huwal mustafal mahabubu sai ce taba'an wa qurbatan taqaddasa zatun sun qabaran wa turbatan kaga yace huwal mustafa shine abin zaɓi sai ce almahabubu abin so sai ce taba'an kaga abin so taba'an wa ƙurbatan kuma ai Allah ne ya mu dace illar magana da jahili kenan wallahi ana nuna ma amma ba ka ganewa kuma ga littafi ka ɗauko mai littafin ya ka hadisi yana nuna ma fa wannan yana da tawaya cikin san manzan Allah ɗin amma ka rufe ido kai baka gane ba hakana tuwa cewa to ga wani nan ya ban mutaba'a ɗin amma gashi manzan Allah ya ce fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu bayan kuma ya kawo shi ne akan naqisul mahabbati in an ce muku jahilai kuma ku ji haushi kafirta yayi kuma bayan ya kawo hadisin ne bayan ya ce wa man khalafa hafi ba'd hadhihi al-umuri fa huwa naqisul mahabbati yace ma wala yakhriju an ismiha saboda bai kafirta ba khalafa ne fi ba'd hadhihi al-umur sannan yace wa daliluhu amma duk aka da yake jahili ne kai baka gane ba yace qaulu sallama lillazi haddahu fil khamri ya kawo wannan hadisin Allah ka raba mu da jahilci Allah shi yasa wannan tona kanka asiri kai eh, shi yasa ina ganin zan tashi shi dai na san ba zai kira ba eh, kada wai ya ba ku mamaki ko wai ku yi zaton wai zai kira wala ba zai taba kira ba wallahi ba zai taba kira ba zai taba kira ba shi yasa har yanzu na ƙara maimaita ma zaman ma da ka kara zuwa ka jahilci ka ƙara yi jahilci ka ƙara yi kuma na gaya ma akwai gurin da na haska ka amma sai ka bar wajen gaba ɗaya eh, ka ce a tafsiru bil ma'athur ne tafsirul qur'ani bil qur'ani kawai tafsirul qur'ani bi sunna wani kaso ne daban tafsirul qur'ani bi aqwali sahaba wani kaso ne daban ka wannan jahilci ne ku je ku yi karatu dole sai kun sa baki cikin musulunci sannan ka zo ka ce san manzon Allah daban bin manzon Allah daban an zo an ce ka ka malamin da ya taɓa faɗin wannan duk duniya ka kasa ka ce wai Allah ne ya faɗi ba kai ba ina Allah ya faɗi kawai wai sai ka ce ai ayoyin da suke magana akan soyayya daban ayoyin kuma da suke magana akan biyayya daban wannan abin ne ya kai ku zuwa ga tabbatar da mummuna aƙida ana ganin manzan Allah ƙuruƙuru ai saboda hadisi ne da ke magana akan babi ɗaya hadisin nan ba ɗaya ba ne babi ba ne ba uku ba ne to a ka'ida ta ilimi ba za ka tabbatar da wani hukunci ba game da wannan matsalar da take cikin wannan babi sai ka yi jam'u a hadisin bab sai ka yi jam'u a atrafil adilla kuma irinsa ne ibn hajar ya yi sayul bukhari ke wa sharhi da ya zo ya kawo waye bukhari marra an fil manami fasirari ya yaqazat sai ce zada muslim min hazal waje wannan shine kaidar ilimi haka ma idan alqur'ani ne baka warewa jahili ne kai za ka ware sai ka tattara ayoyin kakab sannan sai ka bada hukunci amma ka ce wai daban-daban ne wai saboda an ware ma jahilci ne a ka'idar ilimi sannan ga hadisi alƙadiyya da ya kawo yana nuna ma wannan fa tauyayyen so ne da shi wanda yake jahili ne kai baka gane ba har wani ce min kake ai kaza kaza kaza Allah ya samu dace mu ne mun haska al'umma irin ku saboda ba don kawai saboda kada ku cutar da su shi yasa duk wanda ya ce ma san manzo Allah daban ban manzo Allah daban wallahi jahili ne kuma ƙarya yake yi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha la'anta na nastaghfiruka wa natubu da assalamu alaikum